Babban kwacin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Masar Hector Cooper ya ce ƙungiyar 'yan wasansa na sa ran samun nasara doke ƙungiyar Super Eagles a karawar farko da za su yi a Najeriya ta shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka na shekarar 2017. Ƙungiyar Super Eagles ce za ta karɓi bakuncin ƙungiyar 'yan wasan na Peros a ƙarshen wannan makon. Bayan nan kuma za su ɗunguma zuwa Alexandria domin mayar da martani. A yanzu haka ƙungiyar 'yan wasan Misira ne ke kan gaba a rukunin ji da maki shida yayin da Najeriya ke biye da ita da maki hudu. A yanzu haka dai kwac ɗin na Misira da kufa na sa ran samun babban maki a yayin da suka hadu da kungiyar Super Eagles a filin wasan Ahmadu Bello da ke jihar Kaduna. A wata da manema labarai da tsohon manajan kungiyar Inter Milan din ya yi a jiya Lahadi a babban birnin kasar, ya ce ku shakka babu za su doke kungiyar Super Eagles ta Najeriya A Najeriya kuma babban coach ɗin wucin gadi na ƙungiyar Super Eagles Samson Siyasiya ya zaɓi 'yan wasa shida na cikin gida a jerin 'yan wasa 22 da za su taka leda a wasan shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka da Najeriya za ta kara tsakaninta da ƙungiyar 'yan wasan Misira. A cikin 'yan wasan da aka zaɓa sun haɗa da Chibuzo Okonku da Eto Ogena Karo da Ekichiku Ezenwa da Ifanyi Matthew da Matthew Etin da kuma Kalu Oji. za su haɗu da sauran 'yan wasa goma sha takwas da ke buga ma wasu ƙungiyoyin ƙasashen waje wasa ranar asabar 25 ga wannan watan najeriya za ta karɓi bakuncin ta ƙasar misira kafin ta mayar da martani a ranar 29 ga wannan watan.